Tun farkon bular annobar cutar corona matasa da yawa suka yi imani cewa wannan cutar mutane masu yawan shekaru kawai ta shafa suna ganin bai zama wajibi su girmama matakan kariya daga cutar ba wani labari da bai dace ba wanda kuma ke kawo cikas wajen kula da annobar a Nijar. A wata hira da ya yi da studio Kalangu ministan kiwon lahiyar al'umma na Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya tabbatar da cewa matasa na kamuwa da cutar ta corona kamar manya da masu yawan shekaru kuma hanya mafi kyau don kare kai shine girmama matakan kariya. matsakaitun shekaru suna bambanta daga shekaru 45 zuwa kusan shekaru 70 abin da ke nuna cewa masu waɗannan shekaru ne abin ya fi shafa amma har matasa mun samu waɗanda ciwon ya kama har ma aka kwantar da su a likita domin kiyayewa a kowane ɓangare a girmama tsarin kariya da wanke hannaye idan jama'a suka girmama kariya za a iya ciwo kan yaduwar kwayar cutar a cikin ƙasar circulation de ce virus dans notre pays. Dr. Maria Vyankerkov, kwararriyar likita a hukumar lafiya ta duniya, ta tunatar da cewa cutar corona na cutawa matasa daidai da sauran rukunan jama'a. Tun bayan da aka tantance ta, cutar corona ta samu rikidewa su da dama, amma a cewar hukumar lahiya ta duniya, mafi yawan rikidewar ba su yi tasiri sosai ba akan yanayin kwayar cutar. Sai dai duk da haka, ana iya fuskantar bazuwa da munin cutar ko kuma rashin tasirin magunguna da ake baiwa marasa lahiya in shi Dr. Maria Van Kerkhove a hukumar lahiya ta duniya. There are different types of Cututtuka iri-iri ne da sun ka shafi matasa da yara. Ko da ana cewa da yara da matasa ba sa kama da waɗanda cutar take kamawa. Cutar dai duk wanda ya kama matsala iri guda ke take haddasawa a wajen wanda ya kama duka. Likitocin ƙasar Ingila suna ci gaba da yin bincike domin su gano ta yadda cutar ga take yaduwa a cikin mutane. Kuma wani sabon bincike ya nuna da cewa wanga cutar ta fi kama yara masu karamcin shekaru. Don haka ba wani bincike da ya nuna da coronavirus ba ta kama yara. Don ba mu da tabbacin suna nan suna bincike domin su gano ta yadda cutar nan take ci gaba da yaduwa a cikin jihohi.